Markus Sura ta hudu Ya kuma fara koyarwa a bakin teku kenan sai babban taro ya haɗu a wurinsa, har ya kai shiga shiga jirgi a teku, ya kuwa zauna a ciki, duk taron kuwa yana kan tudu a bakin teku. Sai ya koya musu abubuwa da yawa da misalai, a cikin koyarwarsa har ya ce musu. Ku saurara, wani mai shuka ya tafi shuka, yana cikin yafa iri. sai waɗansu ƙwayoyi suka fada a kan hanya tsuntsaye kuma suka zo suka tsince su waɗansu kuma suka fada a wuri mai duwatsu inda ba ƙasa da yawa nan da nan kuwa suka tsiro saboda rashin zurfin ƙasa da rana fa ta ɗaga sai suka yankwane da yake ba su da saiwa sosai suka bushe waɗansu kuma suka fada cikin ƙaya sai saiwar ta tashi ta sarke su ba su yi tsaba ba waɗansu kuma suka fada a ƙasa mai kyau suka yi yabanya, suka girma, suka yi tsaba, waɗansu ribi talatin talatin, waɗansu sittin sittin, waɗansu ma har ɗari ɗari. Sai ya ce, Duk mai kunnen ji ya ji. Da suka kaɗaita masu binsa da su goma sha biyu nan suka tambaye shi ma'anar misalin. sai ya ce musu, Kukan, an yardar muku kusan asirin mulkin Allah. amma ga waɗanda ba sa cikinku komai sai a cikin misali, don gani da ido kam za su gani, amma ba da zuci ba, ji kuma za su ji, amma ba za su fahimta ba, don dai kada su juyo a yafe musu. Ya ce musu, Ashe, ba ku fahimci wannan misali ba, ƙaƙa za ku fahimci sauran kenan. Mai shukan nan fa maganar Allah yake shukawa, waɗanda suka faɗa a hanya kuwa. su ne kwatancin waɗanda ake shuka maganar a zuciyarsu, da zarar sun ji, nan da nan sai shaidan ya zo ya ɗauke maganar da aka shuka a zuciyarsu. Haka kuma waɗanda aka shuka a wuri mai duwatsu, su ne waɗanda da zarar sun ji maganar sai su karɓa da farin ciki, su kan ba su da tushe, rashin ƙarko gare su, har in wani kunci ko tsanani ya faru domin magana, nan da nan sai su yi tuntuɓe. waɗansu kuma su ne kwatancin waɗanda suka fada cikin ƙaya, su ne waɗanda suke jin maganar, amma taraɗaɗin duniya da jarabar dukiya da kuma kwaɗayin waɗansu abubuwa sukan shiga su sarƙe maganar har ta zama marar amfani. Waɗanda aka shuka a ƙasa mai kyau kuwa su ne kwatancin waɗanda suke jin maganar su karɓa su kuma amfana, waɗansu riɓi talatin talatin, waɗansu sittin sittin, waɗansu ma har ɗari ɗari. sai ya ce musu, Shin, ana kawo fitila don a rufe ta da masaki, ko a ajiye ta a ƙarƙashin gado ne, ba don a ɗora ta a kan maɗorinta ba, ba abin da yake ɓoye sai domin a bayyana shi a gaba, ba kuma wani abin da yake asirce sai domin a bayyana shi a gaba, inda mai kunnen ji ya ji. Sai ya ce musu, Ku ji, mudun da ka auna. da shi za a auna maka, har ma a ƙara. Domin mai abu akan ƙarawa, marar abu kuwa, ko ɗan abin da yake da shi ma, sai an karɓe masa. Ya ce kuma, Mulkin Allah kamar mutum yake mai yafa iri a ƙasa, a kwana a tashi har irin ya tsiro, ya girma, bai kuwa san ta yadda aka yi ba. ƙasa da kanta takan ba da amfani, tsiro shi ne na farko, sa'an nan kai, sai kuma ƙwaƙwarar ƙwaya a kan. sa'ad da amfani ya nuna sai ya sa lauje ya yanke nan da nan wato kaka ta yi kenan ya kuma ce da me za mu kwatanta mulkin Allah ko kuwa da wani misali za mu misalta shi kamar ƙwayar mastar yake wadda in an shuka ta ko da yake ita ce mafi ƙanƙantar ƙwayoyi a duniya duk da haka in an shuka ta sai ta girma tafi duk sauran ganye ta yi manyan rassa har tsuntsaye su iya sauka a inuwarta. Da misalai da yawa irin waɗanda ya sayi musu maganar Allah daidai gwargwadon ganewarsu, baya faɗa musu komi sai da misali, amma a keɓe yakan bayyana wa almajiransa komi. A ran nan da marece ya ce musu, Mu hayyacin ƙetare. Da suka bar taron suka tafi da shi yadda yake a cikin jirgin, waɗansu jirage kuma suna tare da shi. sai babban hadari mai iska ya taso rakuman ruwa kuma suna ta fantsama cikin jirgin har jirgin ya tasar wa cika da ruwa yesu kuwa yana daga ƙarshen baya na jirgin akan matashi yana barci sai suka tashe shi suka ce masa malam za mu hallaka baka kula ba ko sai ya farka ya tsawata wa iskar ya kuma cewa ruwan tekun natsu kai shiru sai iskar ta kwanta wuri duk ya yi tsit ya ce musu don me kuka firgita haka har yanzu ba ku da gaskiya ne sai suka tsorata matukar tsoro suka ce wa juna wa kenan kuma wanda har iska da ruwan teku ma suke masa biyayya